yayin da ake ƙara dannawa zuwa lokutan soma zaɓuɓɓukan gama gari a tarayyar najeriya maganar tsaro na ci gaba ɗaukar hankulan al'ummar ƙasar musamman arewacin ƙasar halma da sanyin safiyar yau an tashi akan iyakan nijar najeriya da ƙarar waɗansu bindigogi masu nauyi a garin jema da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin illela ta jihar sokoto garin jema ta najeriya kuyar noma ce ta raba shi da jema ta jamhuriyar nijar

yanzu ya ake ciki nan garin ya ake ciki yanzu za a taya ya zana iza su yanzu nan to wannan mataki an ka ɗoka su waɗanda suka yi wannan ɗanya aiki an kamo su ko kuma suna ina yanzu haka sun tsere sun yi dashi to watakila yalla ko kun sanar da hukuma don ta gaugo ta kai musu hormaki a kamo su to yanzu ya mutanen garin suke ciki ana yacca garin ana zaman ɗarɗa faɗar ake koya ake ciki. Eh, eh, Bayan mutanen garin sun kwarari 'yan bindigar da suka jiwa mutane biyu da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwar Illela kuma sun bar su a cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai sai mazamna garin na Jema suka kwarari 'yan bindigar inda 'yan bindigar suka kashe mutum hudu kamar yadda wani mutumin kalmalau ya bayyana bene. Yau da Allah kadari mun ka tashi cikin wani hali mun ji karar bindigogi ya magare mu halin da muka ji bindigogin nan fa ana ta cewa ce ku ci ga abin da ka faruwa na ana ɗauki ɗaiɗaiɗai rasa rayuwa ta kamar zuwa mutum hudu haka misali yanzu in ba ku manta ba ma kwanakin baya an kun ba ku gani haka aka yi aika san a garin kalmal guda tara aka rasa rayuwarsu an ta da dabbobin kuma in ka diba sun kai kusan guda ɗari ma misali bancin kananan dabbobi sannan kuma abin da nake kira ga sauran juma'a ga samarin juma'a waɗanda suke suke ba su san kansu ba su bar tunka da waɗannan tun kaga mai makami dai kai baka da makami na ɗaya to wanda bai da makami kana tunka da mai makami kaga ba shi a lokacin da na tuntubi ɗaya daga cikin rundunonin tsaron wannan yankin sun tabbatar suwa mini da abkuwar lamarin amma suka ce ni ba sa da hurumin yin magana da ni a rediyo a halin yanzu kamin su kammala bincike da ma neman waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin shi a cikin wannan halin yaya za a gudanar da zaɓuɓɓuka a wannan yankunan ita ce tambayar da na yi wa wannan mutumin na garin Kalmalau. da aka ce yanayin zabe lalle shi ba a hana zaɓe. da zaɓe da ya tun karo sun ce za su kawo jami'an tsaro da yawa sosai a zuba ga ƙasa don maza ba za a yi zaɓe. Amma gwargwadon hali wani wuri kan gaskiya ba a zaɓen nan ko ba gaskiya ba saboda wani wurare yammacin nan wasu wurare babu mutane a garuruwansu. da sun gudu sun bar garuruwansu a wata hira ta bayan microphone da na yi da waɗansu ma'aikatan ENEC da aka baiwa horo a wannan iyakar sun tabbatar suwa mini da cewa idan har aka kai su a yankuna masu matsalar tsaro to ba za su je ba a yayin da ko mutane biyu da suka ji mummunan ciwo aka bar su rai kwakwai mutu kwakwai aka tura su zuwa asibitin ƙasa da ƙasa na garin Galmi a cikin gundumar Malbaza a jamhuriyar Nijar yayin da ake can ana zana izar mutane hudu da 'yan bindigar suka hallaka a lokacin aika wannan rahoton. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.